بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai komi mai kowa wanda ya sake haɗa mana haɗuwa mai albarka farko muna roƙon Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu da iyayenmu da malaman mu da shugabannin mu na addini ka sa ka shirya da zuriyar mu ka sa mu gama duk da bilahiya da wuri a sabuwar kushewa da tsohon kushewa ta musulmi Allah ta musu ba bayan wannan ya jama'a musulmi yau juma'a mun haɗu nan domin karɓa kiran Allah subhanahu wa ta'ala da ya ya ayyuhal ladina amanu bi zanubiya salati min yawmil juma'a au ila zikrillahi wa zawul bai'a ya Allah ramo haduna alkhair da kai alkawari kana bayarwa daga juma'a zuwa juma'a na gawar da karkare wa laihuka ubangiji ka gawar ta muna ka karkare mu da laihuka mu da kayan kwana a sannan kuma alkawarin da kai na ba za ka kama mu da laihuka mu ba ubangiji kada ka kama mu da ka bayan wannan ya jama'a musulmi yau takwas ga watan zulhajji hijiran ma'aikin Allah sallah ne sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu 1400 shekara 40 daidai wanda ya daidai da tara ga watan takwas miladiyya annabi Isa dan Maryam shekara dubu biyu da goma sha tara daidai ya aure musulmi muna cikin wannan wata na mai albarka watan da ake ce ma watan zulhajji watan layya watan azumin arfa watan hajji watan kwanukan tashiriki watan kwanukan jiwon jamloli watan tsawabin ifada watan kwana muzdalifa watan kwana nina, watan yin hariya da layya ya Allah muna roƙonka alheri da duk tattana da cikin watan ganin alkhairi Allah ka ba mu ita ubangiji abubuwan da ka tana da waɗanda ba su da kyawu ubangiji kare mu kuma muna roƙonka ya Allah ka raya mu ka tsawai ta rayuwa bisa ga hanya dai bisa ga hanya addini ya zuwa ƙarshen rayuwa wanda kuma ka ƙarnarta da karɓar rayuwar shi ubangiji muna roƙonka Allah ka yafa jiki bayan wannan ya zama musulmi yau tabiyyar da za mu yi na abubuwa ne kamar haka na ɗai mun da yi magana a kan dabbobin da aka layar da su a mazan kuma tambayi kuma za mu ambaci waɗanda ba a layar da su da su a domin layya ibada ce ta Allah Allah ya ce layya na lullah alhu wa hawa lafi ma hawa hawa lafi ya na lulhu ta ba wai naman ba ba wai jinin ba abin da ka kai ga Allah wanda ya Allah kada ka yi niyya da lafi layya don kafa makwacin ka ba da ya yanka rago babba ya ma alfahari kai ko bana ka yanka wanda ya na shi kai ma ka mai alfahari innama al'amalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa kada ka yaka makaruhi na ma mutum shi ka dafa sai ko wace girma a cikin gari in ya yi alfahari da ita wa in muje bi ya haramun in ma yi alfahari da ita to ya haramun saboda ka zamu ambaci dabbobin da aka layyana su da wanda ba a layyana su sannan za mu yi magana insha Allah ga abin da ya shafi azumin ranar arafa wanda za a yi wanda azumin nan yana da muhimmanci duk wanda abu musulmi ya kamata shi shi ɗaya rana ta a akwai ga irin ta cikin shekara ko ba a kuma samun sai ba akwai wanda ya gobe za a yanta amma yau zai rasuwa akwai wanda je ya rasu mun sai da na'in cikin kwanukan ga goma yan allah ya so ta kai ta mutum goma wanda kullum mutuwa aka tun kama wata kaga ashe taba ɗita ya gani taba rasa ya gani taba rabai da ita ko saboda haka ya kamata mutum shi wasa da wata rana tun da mutuwa ko yaushe an karɓa ya karɓa ka ana ya karɓa ka wa wani malami yana cewa wa sawwal mautu bayna al-khalqi qurran wa kulluhum raha'in lil fana'i ita an sanya mutuwa tsakanin mutane kowa da kowa babu wani mutum wanda mutuwa ba ta kai gare ba wa kulluhum raha'in lil fana'i kowa yana da jigine ga karewa eh in kana da kuɗi ba ka da tabbar ka same su in ka sai ya eh, gona kana son riba ba mu tabbar ka ci riba in ka sai ton ka ka aji ba mu tabbar ka samu riba in ka shuka gero ba mu tabbar ka ɗebe shi in ka kiwon shanu ba mu tabbar ka same su in kana takalar siyasa ba mu tabbar ka samu ƙari amma abin da a tabbar shi ba mu makawa ko ka ji ita kuma ka ji ita ba mu kama mutuwa kowa ta ya mutu saboda ka in Allah ya gwada ma wata rana mai daraja kan kai wasa da ita da mun fara yin zama rawar da zuwa bai in an ka to karɓar ranka ba ka da za ka yi taran da haka babu bindiga mutuwa ba ta jin bindigogi bindiga ba ta jin kuɗi eh, eh, mutuwa ba ta jin kuɗi mutuwa ba ta jin masu tsaro mutuwa ba ta jin yaya mutuwa ba ta jin babban gida mutuwa ba ta jin mota mutuwa ba ta jin dangi in ta sa ya zuwa wato a take tun ka ko ba ma da yara ubangiji muna roƙonka ka karɓi rayuwar bisa ga hanyar kariya to za mu yi magana akan azumin arfa sannan in Allah ya ba mu lokaci za mu yi magana akan abin da ya shayi sallar idi yadda aka shiga a ta idi yadda aka dawo akwai wani bambar barkata da mutane gari idan aka ƙara idi limamin da aka biyar sallah sai ya yanke dabba ce sannan sai ya halitta ka yanki amma sai ka ga ba kuma bai ba sai an gama kudu sai aka da an ƙara fata mutane sun taru sun yi gida sun kama yanka wanda ya kamata a bari sai an yanke dabba liman ya yanke dabba ta sannan ka zuwa ka yanke da duk bai yanki a kawo haka Allah ka sa duk shi shi a na farko dabbobi wanda aka layar da su fahimatul al'ani ba a layar da wata dabba in ba fahimatul al'ani ba ya bahimatul da gobe gida idan ka kama babban barewa ko ta hera wanka mai ta yi shi ba ba layar ita kai ba ma barewa ba ba layar da barbaran mazuru barbaran mazuru yanzu musulun shi sai shi barbaran barewan mace ko ko rago shi sai shi barbaran barewan mace sai ta haifi rago to ragon nan bai tsaya wani almutawallidin bilin al shi kenan kare san marmara mazuru da ko shi ba ake mai dan barewa shi ba ake mai zuri'a ta gaba ɗaya barewa ta ko ba ake mai zuri'a ta rago ta yayi marmaran mazuru to irin ne ba Allah ya shi dabbar da aka layyar da dabbar gida suna akwaiya da mazuru tungiya da rago sa da sariya raƙuni da rago sai dai wani kore lada in za ka layya ka yi layya da rago gwani mai ƙagoni wanda ba tattake ba wanda aka ga gare duk da wanda ya siffantu da wannan ya yi lada da kowace daya sannan kai talaka wanda Allah bai hore ma ba ko da yake mun yi kira ko jiya can masallaci mun yi kira ga wanda da hali shi wa Allah shi wa Allah a wa Allah a taimaka ma wanda bai da kana tare da mallami lokacin laye ya yi a taimaka mai na da zai kara shi laye in ba ka yi bayan rago taimaka mai in an kai haɗe gwiwa wanka ya kawo wanka ya kawo zura zuwa yana zuwa to a taimaka mai a taimaka ma ladiyani a taimaka ma limammai a taimaka ma talakawa ana samun lada kuma a samu a wanda yawa ya gari ran iri bai da abin laye ina ganin yana jin daɗi bai da daɗi go rayuwa tana cikin mata da kuma ciki hanyar yana cikin iyali in yana da iyali hanyar yana da iyali ko bai cikin mata rai to wanda ya yi ma mutum bakin ciki na duniya Allah na ya yi mai bakin ciki daga cikin bakin cikin rana mai yawa jama'a bakin cikin duniya ba mai wucewa na ba yanzu ya haka rana a cewa da wanda ya laye da wanda bai laye ba duk kowa ya mance da ya yi laye bakin cikin na ya bushe ko to amma bakin cikin ranar alkiyama shi in ya riga shi ne ka bai gushewa da'imun namu talazimai ubangiji ya kare mu daga bakin cikin ranar kiyama saboda haka wanda an da hali shi wa Allah shi taimaka ma wanda bai da hali akwai wanda bai da hali na taimaka amma in yi magana kuma ana taimaka ko to shi ma ai jahuta, jam jahu alhorman nan shi magana don Allah taimaka ma wani ubangiji Allah shi ba da ikon taimakawa a ah, dabbobin da na sun kai ba duka kana wanda aka layar da su buzuru da akuya su tabbas sai sun shekara guda sun shiga cikin tarihi ko da wata gudana rago da tunkiya su ma an yi son haka zan sun shekara kuma sun shiga da wata guda amma shi rago da tunkiya akwai saɓani mai yawa ƙaranci a samu ɗan wata shida ƙaranci ke nan da rago a sa da saniya shekara uku wanda shiga cikin sauru ko da za ta gudana sa da zaniya shekara uku wanda shiga cikin sauru shi ka tsaya raƙumi ɗan shekara biyar wanda shiga cikin tashinta ko da wata guda waɗanda su a shekarun dabbobin da aka da su. to layya in za a ta ba a yi da kotu da a yi eh ko da lokacin da ka taho za ka kasuwa mai rutasar na cewa wa rizkin bi rizkin in za a kare dabba a kashe ta da sauki domin in aka sai kashe ta wurin kashe ta sai ta kare to ba daya in kai yanki babu daya to babu laye ana iya sai da nama nan tun da kai yanke da kai riga kai yanke kuma ba sha lita a sai ta inda kai riga kai amma lokacin da ka kasuwa ta kare in akwai marin ne ka sai suwa mai ka yanki, sai ka da wata ka sayi amma in ka riga kai yanki gaba ɗaya sun zanna Allah kuma babu layyarka babu lada ladan Laya. Eh? a cikin da sai da wani Allah ci a yi shi kuma babu lada laya ba hai hmm. mutu ya sai kana ma ya san karshi ba yana babu lada ba layyar ya ba kai ba Laye daga cikin sha'ira ta daga cikin sha'ira ubangiji Allah ko ya ce wa man yu'azzim sha'airan lahi duk wanda ya girmama alama addinin Allah to fa inna hadaka qawl qulub alama zuciya tana da tsoron Allah to layya tana mai mutaka na cewa idan gari sun kake layya yan akwai shugaban musulmi ya haɗa shi ko sojoji ya turo a yaƙi mutane da saboda sun walakanta wata alama da cikin alama addinin Allah layya ke sannan layya sunna ce mai ƙanyi ta yi suna ƙai. da ranar lahadi da ba a falla ran nan matarka ta haihu rago guda gare ka ran ba a suna ga layya ga suna sun haɗu me za a gabatarwa in shari'a za ka yi layya a suna. wannan kenan ɓangaren shekaru dabban layya za a yi da layyar da a da lahiya ba ta da kone da ayi mai lahiya mai koshi wadda ba ta ciwo kone amma ba a yi da mai kumburi ciwon kumburi ba a yi da kurma ba a yi da makauniya ba a yi da daidaya don akwai cikin dabobi ko ba yi da mai gurmunta wadda in tana taya da ‘yan uwarta ba su ci gudu amma in tana ci gudu ana yi da ita ba yi da mai katsaccen kundi ba yi da mai kyakaggen kundi ba yi da mai katsaccen bindi ba yi da mai warin baki ba yi da mai kazuwa ba yi da tsohuwa wadda tara ne ba yi